Wata ƙawar ta fi guba, littafi na bakwai. Kai ta ɗaga masa ce, Let's go there. The time is going. Babu musu ta bi bayansa suka shige mota already dama Sajida ta riga ta shige close to him ta zauna a gidan gaba kenan fa. Sajida tana gidan baya ita kaɗai. Suka ɗauki hanya ta kalle shi ta ce, Ka ce za ka faɗa min abin da kake tunani ɗazu. da kuma dalilin da ya sa ka ce yau ne ranar mu na ƙarshe ina buƙatar bayani game da haka domin kaina ya shige duhu sosai ta yi magana ba tare da ta wani abu ba yi ajiyar zuciya sannan ya ce keep, keep calm down baby love zan yi tafiya ne ba gobe insha Allah zan je Egypt kuma zan ɗauki lokaci a can kafin na dawo hakan ya sa kika gani shi yasa na yi magana kuma yanzu ma daga visa na dawo kuma wannan shine tunanin da nake yi ɗazun ta ce tafiya kuma doctor a lokacin da bikinmu ya matso din ne ya kawo kai kar ba ka manta sati uku yanzu ya rage aurenmu kuma kana ce min za ka yi tafiya kuma za ka jima mm, tafiyar sai ta kama dole sai na yi akwai babban dalilin da yasa ba zan iya zama a najeriya yanzu ba saboda zaman zai iya zama min babbar matsala a rayuwata ki mini uzuri don allah jawahir maganar bikin kuma ba ta tambaye shi tana kallon shi ya ɗan yi ajiyar zuciya sannan zan zo bikinmu da zaran an yi kuma zan koma ke kuma za ki zauna a Najeriya kafin na dawo. Dokto, ban gane me kake nufi ba wani irin aure za mu yi kenan. Ya ɗan yi murmushin ya ce baby love na yadda da ke ɗari bisa ɗari ya kamata ki yarda da ni ko da bai kai yarda na yadda na yarda da ke ba kuma ni tsakani da Allah nake son ki. Kuma tarbiyyar ki <clears throat> na yarda da shi tafiyar nan da zan yi na faɗa miki akwai babban dalilin yinta sannan kuma ba ni da ba ni da dan yin iya bare na baba a can tafiya ce ta kama ni kawai kin ga ko ba ni da kowa a can bani da wurin zaman da zan yi babu yadda zan zauna a can sannan zan bar matata mahaifana da nake da duk wani abin da nake bukata da komai na wasu nan kin ga ko dole ne zan dawo ai trust me trust me trust in me my dear za a daura za a ɗaura mana aure ne a ranar da aka tsayar nan da sati uku amma za ki zaman ki a najeriya ne kuma zan yi zama na a egypt zuwa lokacin da zan warware komai sai na dawo gida kin ji ko shiru kawai ta yi tana bin sa da ido can ta yi zuciya ta ci gaba da wasa da zobin da ke hannunta ayo oke ya ta tsinkaye muryarsa yayin da take tunani duniyar tunani am oke ta bashi amsa a takaice sai to shikenan tunanin me kuma kike yi babu komai rayuwa ne kawai ta zo a haka baby love kada ki boye mini tunanin da kike tunanin tafiya na kike ko you will miss me ko ta jiyo ta kalle shi and say tell me mana baby will you miss me when I'm gone hmm. Nika I will miss you more than anything will you too a hankali ta ɗaga masa kai ya yi murmushi ce thank you so much my jawahir ban san ta yaya za a yi na bayan miki bayanin yadda nake son ki ba i love you e, with, every bit of, bit of my heart haka dai har suka isa garin gombe state university zsu a sawa sai ta danta da taɗi har har ta sake kamar ba ita ba inda suka yi ta ɗaukan hotuna hmm, hmm, hmm, hotuna da dabbobi a gidan zo daga ƙarshe ce sai sun yi hoto da shi ta ce ni dai da saji da kaɗai zan ɗauki hoto na saboda me kwana nawa ya rage mu zauna tare mu ɗauka za mu zauna tare ba ma hoto kaɗai ba nan da sati uku ne don haka ka bari kawai murmushi kawai ya ce a ransa Allah sarki jawahir baki san cewa daga gobe ba za ki sake gani na ba in dai ba wata kaddara ne ta sake haɗa mu ba saboda <clears throat> na riga na yi sadaukarwar soyayya musab ya yi galaba akan zuciya akan zuciyarki har ya kai ga ya kai ni ga sadaukar da tarin son da nake miki a gare shi na yi sadaukarwar soyayya ba zan iya ba dagewa ya dole sai sun yi hoto da kyar ta yadda da ta ɗauke su kuma sun yi selfie ma kala kala suka yi hotuna daga nan suka wuce ya saya mata ice cream suka yi shopping mall inda ya kara mata sayayya sannan suka ɗauki hanyar gida an fara kiran sallah lokacin da suka yi so shahid ya so a ce ya samu time ɗin da zai sake gana da ita amma babu dama saboda kiran sallar da aka fara inda <clears throat> ya kusa ya yi ma misin sallar jam'i kam a haka ya sauri ya yi mata ban kwana amma zai ke kamar kada ya tafi saboda idan ya tafi ba zai da Najeriya nan kusa ba inda ya ja mota shi da sista saji da jawahir ba ta ji daɗi ba amma haka ta share ta ce Allah ya dawo mana da kai lafiya ta shige gida wannan kenan washe gari da misalin yana isowa kofar gidansu jawahir ya aika yaro ya ce a cewa mami ta yi bako da ta tambaya a ce shahid ne ya ce to ta iso ta sa hijabi ta shimfiɗa masa tabarma kai tsaye shigo saboda ya san jawahir ba ba ta nan ta je school bayan sun isu gaisa ne mata bayanin abinda abin da yake gudana tsakaninsa da familin su Musab da kuma shawaran da ya yanke mami ta fahimce shi sai dai ranta bai so haka ba shahid ne ya karfafa mata gwiwa ita ma ba yadda za ta yi ba don komai ba don taso ba duk abin da ya faru da mutum dama rubutacce ne a takardansa haka ne kam Allah ya sa haka shine mafi alkhairi kai kuma Allah ya azurta ka da ta gari wacce ta fi jawahir din amin mami na gode yawa shahid zo za ka kira sahib a waya sai ka faɗa masa na manta ban faɗa miki ba jiya ne na je makarantar na yi masa bayani na same sa mun yi magana shine fa na zo ke ma in sanar miki to shi kenan shahid Allah ya albarkaci rayuwarka amin na gode zan wuce mami sai wata rana in Allah ya dawo da ni to shi kenan kwanan nan ne za ta in za ka tafi Egypt ɗin mami yau ne ma zan tafi don jirgin yamma za mu bi in sha Allah to Allah ba da zuri'a na haƙuri wai zuri'a ta gari da zuri'a da haƙuri sai batun kayan ku kuma yaushe za ka zo a ɗauka ya murmushi ya ce mami mutuncin da muka yi da ku ya fi ƙarfin haka ya wuce misalin wannan dan Allah ki bar wannan batun kayan ɗin ko bayan jawahir ta riga ta zama matan wani ne mai muku abin da ya fi haka ne insha Allahu Allah ya sanya min ƙaunar ahalinku baki ɗayanku Allah ya bar ƙauna kayan aure na bar wa jawahir har abada mallakinta ne in ka tashi aure fa ba mami ba zan yi aure yanzu ba to shikenan Allah ya ƙara mana aminci amin amin sai an jima kamar yadda kamar kada ya fita daga gidan haka yake ji saboda gidan nan da yake jin wani yanayi gidan mami ɗaya shi ne kaɗai ya zame masa tamkar gidansa ko ma fiye da hakan a rayuwarsa gidan mami ya samu yake samun nutsuwa da kwanciyar hankali bayan ya gama komai wadda baya samu a gidansa haka zalika kuma gidan mami gida ne na tsafta kullum gidan tas tas kamar ba a aiki sai shara haka komai zaka gan shi a muhallinsa saɓanin gidansa da kullum Zuhura take masa shirgi kamar bola ina ma a ce jawahir ne ta zamo matarsa wani irin aminci ne zai shigo gidansa da wannan tunanin ya shiga motarsa ya mataki ya tafi kai tsaye faɗinsa ya je haɗa akwatin kayan da zai tafi da shi ya fito falo daga nan kuwa ya asibiti ya damga komai a hannun aminin sa dr kabir ya nufi ɗakin da musab ke kwance takardar sallama ya ba su ya nemi ganin musab a private ofishinsa ba a jima bai shige ofishin nan ya biyo sa a baya kujeran da ke opposite da shahid ya zauna wani wani iri shahid yake zai a jikinsa da ƙyar ya buɗe baki ya ce musaf ya jiki ya ce da sauƙi alhamdulillah to masha Allah Allah ya ƙara afuwa maganar jawahir ne da sauri ya dago da idan sai kalli dokto dokto ya ci gaba da cewa a takaice na bar maka jawahir ka je ka aure ta amma ina da sharuɗa a cikin lamurana ya ce wallahi zan bi kowane irin sharaɗi idan ka faɗa min muddin za ka bar min jawahir Dr. Shahid ya ce kada ka wulakanta jawahir domin ba wulakantacciya ba ce kada ka cutar da rayuwarta ta kowane fuska kowane hali kar ka kuskura ka yi sanadin shiganta bakin ciki kuma kada ka bari ko kuda ya ɓata mata rai musafi ce wallahi wallahi zan kiyaye komai da komai doctor ba zan taba bijire ma umarninka ba saboda ka mini halarcin da babu wadda ya taɓa min irin sa a rayuwa ka da min da farin ciki na a lokacin da na fi buƙatar ta ba zan taɓa gajiya da godiya a gare ka ba na gode ina gode ok musafi ya isa Allah ya gana ku da zaman lafiya kuma ya sahib ya ce kada ka kuskura ka je gun jawahir ka je su ka same shi ku yi magana ko waya kada ka mata to doktor na gode yanzu zan je insha Allah doktor shahid ya fice daga ofishin sai kai wa doktor kabir ki ya wuce gida musabbu kamar ba zai mutu ba lokacin da yake faɗa wa mominsa ita ma ta yi murna sosai ta nemi ganin doktor aka ce ya tafi gida duk doktor babu irin kukan da <clears throat> Dr. Shahid babu irin kukan da bai a ɗakinsa ba sai dai kawai sai da ya kukansa mai isansa sannan bacci ya ɗauke shi karfe ɗaya ya farka inda da sauri ya wanka ya gabatar da sallan azahar ya zauna kan sallah ya yi karatun littafi mai girma wato littafin Allah alkur'ani da ya gama ne ya faɗin hajiyarsa inda ya jaddada mata komai ta yi masa fatan kaire sannan ta sanar da abban shi abban shi bai goyi bayan tafiyar nan ba don kawai ba yadda ya iya ne akan wata sanne zai bar iyayensa da matarsa ya tafi uwa duniya sai da aka kai ruwa rana sannan <clears throat> dajin shahid ya yi masa sai da shahid ya masa ƙarya cewa akwai marasa lafiya ne a asibitin abokinsa da ke izib kuma daga nan zai je ya kwas ɗinsa na wata shida sannan dadinsa ya amince masa ana la'asar kuwa ya tashi zuhura da take bacci tun dawowarsa ya mata bankwana ta kalle shi sama da ƙasar sannan ta ce me kake nufi tafiya za ka yi ƙasar waje ka bar ni da ciki kawai ya kaɗa kai amsar da ya bata kenan ya wuce ya tafiyar shi kawai shi kenan sai mu tafi tare da yamala. zaman zaman ka nake yi a gidan nan ba za ka tafi ka bar ni ba ka je ka tare da wannan shegiyar yar talakawa ni ka bar ni da iyaye ka bar ni da iyayenka hm. in ɗauke ki ki je ki yi mini me in yi ma abin da nake maka ana ya yi murmushin takaici ya ce shi kenan ai ba ki min komai ana nan din ma hakan ne dan haka ke zaman ki Allah sauke ki lafiya kawai mm, ba na yin ba na yin ba na maka amfani kuma ba zan yi maka ba shahid kuma in har ka tafi nema ba zama zan yi ba da iyayenka don haka ba za su yi mini abin da nake so ba kuma ban ga ma me za su min ba akwatin sa ya ja kawai ya fice shi gefa din momi ya kira sajida a ɗakin ta yace ta zo ta raka shi airport momi ta ce ina zuhura sajida kira ta ta zo ku tafi tare mana sajida ta yi faɗin zuhura ta ce wa shahid ka ƙara haƙuri ɗana momi kai ta ce wa shahid ka ƙara haƙuri ka gani ka ga ba yadda za mu yi haƙuri za ka ƙara da ita ka fahimtar da ita ka fahimtar ka fahimtar da shi yadda gama komai na san haƙurin da kake da ita amma ba mu da halin magana tunda babanku ya ce ya ji ya gani ita yake so ka zauna da ita ka ƙara haƙuri mai son har zuwa lokacin da zai gane babu komai momi na gode sosai Allah ya ma albarka amin Zuhura ta fito cikin wani riga da wando na kanti ta yi rolin dingila a kanta tare suka shigo da sajida Momi ta bi ta da kallo kawai doctor ya ce ki je ki sa hijabi mana ba ki ganin sajida da hijabi ne cikin jama'a fa za ki shiga a matsayin ki na matar aure musulma Ni ta yi kamar bata je ta ba momi ta ce shikenan ku je shahid kada ka rasa jirgi ka ji ko Allah ya tsare hanya amin suka fice da red airport suka wuce da suka isa sannan shahid ya ciro cek na kuɗi ya bawa da ya ce ki wasu mami da jawahir sai ya zaro wani cek din ya ce wannan kuma ki kai a bawa ya shahid a yi hidimar biki zaro ido ta ta ce trimil ne fa ya ce na sani ai ya kalli zuhura da take cacin a ta bata ma damu da tafiyarsa ba ya ce zuhura gashi in case ko zaki nemi wani abu wannan kuma idan kin haifi yaronki ko yarinyar ki hidima da shi ya mika mata cek guda biyu ta sa hannu ta karɓa ta ce Allah raka taki gona saji da suka yi mish da shahid suka yi sallama kamar za ta yi kuka abinda anti zuhura ke masa ya ce akwai leta da na bari a durowa na ofishina ki ɗauka ki adana shi da kyau ko kuma ki ba wa mami ko kuma asi a ajiye shi sai ranar da aka kai baby love gidanta sannan a bata please kada a bari sai an kai ta kada a bata to ta amsa sannan ya wuce sai da suka jira jirgi ya tashi suka dawo gida wannan takaitacce kenan haka daga cikin labarin wata ƙaura ta fi guba littafi na bakwai don haka nake cewa mu je a cikin labarin ɗan tsundum domin jin yadda za ta kaya haka rayuwarsu ta kasance ɓangarorin nan dai sai dai komai ake jawahir ta kasa gane komai a lamarin saboda ba ta samun shahid a waya baya kiranta babu message ko ta kira ba ta samun shi babu daga baya ne ta tuno da lambarsa baya aiki tun da yanzu ya bar najeriya gashi bai kira ta da sabon lambar shi ba kwata-kwata ta kasa samun nutsuwa don haka ta kira da ta tambaye ta da ma su ma bai kira su da sabon lambar shi ba har gidan asi aminiyar ta kawai ta garzaya domin su tattauna al'amarin haka ya kasance asi lallaba ta kawai take saboda ita kan ta san kwanan zancen ta san lallai jawahir ba Musab za ta aura ba shahid ba kuma yanzu haka dai letin da doctor ya bayar yana gidanta a ɓoye. Zawahir dai kaɗai bata san me ke goyin ba shi yasa take ta damun kanta akan lamarin doctor. Musab kuwa ya riga ya sani ya sahib ya hana shi zuwa gun Zawahir ya hana shi mata waya. Ya jaddada masa a lokacin da ya kira ta to za ta gane abin da ke goyin in kuma ta gane ba za ta aure Mutsaf ba. To su kuma muddin ba za ta aure shi ba ba za su mata dole ba wallahi. Dole ya ɗauki maganar ya sahif. ya haƙura amma dai ba don ransu ya so ba sati biyu da faruwar haka aka shiga satin ɗaurin auren bebi jawahir da musab wadda ita kanta amarya ba ta san musab za ta aura ba su mami asi sajida <clears throat> sai faman gyara suke mata wadda ta ce bata ga amfaninsu ba tunda da miji baya kasar ɗin ɗin at all su kam dai suna ji ne kawai amma suna jimame ranar da za ta tsinci kanta a gidan mutsaf ba wani abubuwan da aka shirya illa walima saboda idan aka ce za a yi abubuwa dole su su gamu da ango a wajen taro don haka ya sahif ya ce daga walima an rufe mutsaf bai so haka ba saboda ya so nuna wa duniya cewar aurensa na baya ba aure ba ne ya so ya zub da kuɗi a auren nan don ko ma na ne in nuna su san cewar yanzu ne ya auri zaɓinsa kuma burinsa amma babu yadda ya iya dole sai dai ya yi obe kawai haka aka yi ta walima har aka gama aka watse amma walimar ta sha ta shiga ran mutane saboda ƙwararrun malamai ne da suka yi wa'azi ba kaɗan kaɗan ba mutane sun gama komai an ɗau silfi an gama duk abin da za ta yi ranar juma'a da yamma kuka da kuka amarya ta sha kafin a samu ta shirya aka fito da ita da ƙyar da su goshi aka yi mata komai ana ta fama da ita wasu abokan wasanta suka shigo suna ta magana mene kina so kina kaiwa kasuwa da baki ce kina so ba amarya da ba a baki shi ba yau mutsaf ya gamu da ba ƙauye ya kama ana da sauri ta ɗago da jajayen idanunta take kallon su ta kalli asi saji da ma ta ɗago ta kalli asi asi ta ce ba jawahir ki tashi mana ana ta jiran mu sai sai ki sa a yi mana ta kau da magana jawahir ta ja hannunta suka yi waje dare ɗakin ya sahib suka shiga ta kalli asi ta ce waye ne musab me haɗe na da shi kuma asi kada fa ki ce mini shi aka aura min ban sani ba asi ta ce Allah kin manta ne dan Allah lokacin da muka je muka kai musu goron mun kai musu ne a ƙauyen ɗin har na faɗa musu sunansa musab ne fa suka riƙe ba su san ma kun rabu da shi ba insha Allahu dokto ne haba habibati ke ta dokto ce ba da ta yi ajiyar zuciya ta ce ina mami na take mami tana cikin jama'a. Ba ta ce mu tafi ba ne tun da an gama miki nasihar ni wallahi sai na gama mina da ya sahib tukunna. To bari na kira su don na waya kawai ta yi ta kira ta sanar da shi nan kuwa bar abokan ya shigo ya je ya zunkulo ya zakulo mami a jama'a suka zo ɗakin shi da sauri ta rungu mota tana kuka wai kukan me ne haka na mami ta faɗi haka tana bubbuga bayanta a hankali mami I don't want I don't want to leave you please da kyar ta samu ta yi shiru mami ta sake mata nasiha sannan ta ce su tafi ya sahibi ya ce to kenan a sake safa mata bauda ko asi ta yi dariya ta ce to ya sahibi ba ka da wasa fa ya ce gaskiya ne aikin sanfa fiskan nan da hawaye bai yi ba a sake gyara ta haka aka gyara ta aka wuce yana dariya ke dai ke mata kwalliya kawai ta ce haba ai an sa antin nan nawa komai ake shiru mana ga mamin fa Mama ta ce na ba ko waje ne kam in kun gama kawai ku tafi da ita Allah ya bada zaman lafiya ke kuma Asi take ya abin dai doctor ya faɗa kin sani please <clears throat> sai an watse in an gama da komai mission din doctor mission din doctor kuma wani irin mission ne na doctor Jawahir ta tambaya a cikin in rashin gane me suke nufi asi ta ce insha Allahu mami ba za a samu matsala ba to Allah ya sa ta furta haka lokacin da take fita ya sahibi ya ce kanwata ke ne a mission din doctor akwai wata ne in banda ke ke ɗaya ce ba so take care of yourself kin ji banda kuka kafilis kin gama an gyara miki kwalliyar ki <clears throat> kai ta gyada masa kin yi alkawari ba za ki yi kuka ba ta gyada masa kai ce ban yadda ba say it promise I promise yaya yeah, yeah. dukansu sun ji daɗi daga nan suka fito da amarya ta sha gawun ɗinta komai nata na alfarma ne ya sayi ne mai jan motar sai ita da asi <clears throat> da sajida da suke baya a gaban wani sabon shago wai sabon gida suka tsaya aka shige da amarya faɗinta ita kanta dai a rufe yake tana jin wani irin yanayi a haka har suka shigo cikin gidan ɗin mutane suna nan sai zuzu ta kin gidan kawai take a haka suka shige ɗakin amarya a nan asi suka kwana ita da sajida washe gari suka aka ba aka buga wuni su asi duk jikinsu ya gama sanyi babu kamar sajida kam dai tana tausayin bebi jawahir tana tausayin ya shahidin su mutane da dama sun hallara asid duk jikinsu ya yi sanyi babu kamar ma sajida tausayi da take ji har ma da tausayin yayanta shahid din <clears throat> gara ma asi ta san jawahir na son musaf kawai denying take yi saboda doctor kawayensu na school ma sun zo ba kaɗan kaɗan ba speaker suka kunna da a tsakar gida suna ta rawa suna suna rawa masu kallo na yi aka sha rawa an gama komai an taɓa sanin abin da ya kamata inda dai mutane da dama sun tashi haka aka wuni yan wuni an gama komai zuwa magariba kowa ya watse saura kawai asi da sajida agun amarya wannan takaitacce kenan daga cikin littafin wata ƙawar tafi guba kada dai ku manta wannan labari da na faɗa muku na wata ƙawar tafi guba labari ne da ya faru da gaske a tsakanin kawaye biyun nan kun ji yadda labarin namu ya kasance sai da suka kimtsa mata gidanta sannan suka dawo zuwa ta asi ta zauna kusa da juwahir <clears throat> sannan ta fuskance ta ta je jawahir magana nake so mu yi to ina jin ki maman tagwaye ina so ki sani duk abin da ya faru da bawa sai ne tun fil azal kuma yadda yadda da kaddara yana cikin imani wajibi ne ga dukkan musulmi jawahir ta ce haka ne to me ya kawo waɗannan maganganu kuma maman tagwaye Asi ta ce magana ce akan batun aurenki ina so ki zamo mai haƙuri kamar yadda na faɗa miki kuma ki karɓe ta hannu bibbiyu saboda mami da ya sahif duk mu ma ba za mu so abin da zai cutar da ke ba da mu din. Haka ne to duk dai ba wannan ba. Ki min bayani Jawahir ta gwalo ido ina sauraron ki. To ki yi haƙuri abin da nake son sanar da ke duk to dai ba da shi aka ɗaura miki aure ba an ɗaura miki aure ne da Mus'af. Jawahir ta zaro ido tare da cewar Wat a ba asi. ki ne fa kike faɗa min wannan magana da bakin ki kina nufin ba shahid ɗina na aura ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da take maimaitawa kenan ya kuke so ne da raina asi me yasa kuka ba da aure na ga mutumin da bai damu da ni ba bai damu da damuwa ta ba kuka nisanta min rayuwata da mutumin da ya fi so na a duniya ya fi kula da lamurana yake bani duk farin cikin na rayuwa haka zalika yake bani komai ya bani sabon rayuwa mai cike da aminci me yasa kuka yi haka asi yanzu shin kun san a wani hali doctor yake ciki kun san yanda zai ɗauke ni a matsayin mayaudariya butulu mara gaskiya mara cika alkawari me yasa kuka mini haka duk maganganun nan tana yin su ne cikin kuka asi da sajida sun rasa ma mai za su ce mata sai da kukanta ya lafa suna so su mata bayanin da za ta fahimce su asi ne ta ciro letin da doctor bayar cikin nutsuwa ta ce shi ki karanta wannan cikin kuka ta sa hannu ta karɓa takardar ta fara buɗewa assalamu alaikum baby jawahir ina fatan farin ciki kina cikin ƙoshin lafiya kamar yadda na barki Allah ya sa haka ki yi haƙuri da abin da zan faɗa miki baby jawahir a halin yanzu kina matsayin matar musaf ne ba ne ba ki yi haƙuri da rashin sanar da ke hakan da aka yi saboda wasu dalilai daga ƙarshe ina mai roƙo da kiwo mijinki biyayya domin na san ki ke mai tarbiyya ce ki yi zama na aminci da amana da shi ki manta da komai sannan ki rungumi kaddaran da Allah ya rubuta a cikin rayuwarmu domin haka shine zai inganta imanin ki na gode sosai Dr. Shahid hawaye ne shirkab a fuskanta har takardar ma ta ma rasa abin cewa sai kuka da take yi ga dukkan alamu ya ci karfinta a haka suka lallaba ta har ta tsagaita kuka duk da cewar ba ta yi shiru ba a haka mutsabu ya sallama ya shigo ɗakin suma su asi suka amsa masa sallama suka gaisa ya je ya ajiye ledar da ke hannunsa ya nemi guri ya zauna asi da saji da suka miƙe tare da ɗaukan wayoyinsu da jaka jawahir ta kalle su ta ce ban gane ba asi ta ce we are going ai jawahir kamar menene ta ƙara fashewa da ihu tana rusa kuka Daru ne tashi sai dai sun bi ta ko kuma su zauna ta bi su ko su zauna an sai kuwa jikinta jikinsu duk ya yi sanyi amma suka yi mata kunnen uwar shegu suka fita a harabar gida da sauri ta tashi ta bi su da kyar whatsapp ya je taro ta da gaske bin su za ta yi domin har kofa <clears throat> sai da ya rufe sannan ya bi su Asi domin ya yi musu rakiya leda ya miko musu na kaji lokacin sun shiga motar Asi ma ya yi su karɓa sun ƙi karɓa haka ya musu godiya suka wuce saji dana haka kai ta gida sannan ita ma asi ta yi gidan mami ta yi wa mami bayanin yadda suka yi mami ta jinjina kai ta ce allah kawo mana da sauƙi ta kawo ma asi kuskus ɗin da yake ta san shine abin da take bukata asi tana ta murnan ganin kuskus haka suka kasance ta kasa cin komai saboda zulumin aminiyar ta jawahir da halin da take ciki Mami ta ce, <clears throat> Mami ta ce, ki ci abincin ma maman tagwaye, Mami duk na kasa sun sukuni ne tunanin jawahir nake yi. Ta ya za a yi ta rayuwa da musab alhali zuciyar tana gun shahid. Mami ta murmushi ta ce sai a hankali, amma ai tana son musab din kuma shi ma. Mu dai mu bi su a sannu da ido da fatan alheri to Allah ya haɗa kansu. A can gidan musab kuwa a hankali ya tura kofar ya shiga a zingine take a bango ba abinda take sai kuka tamkar ranta zai fita. Kusa da ita ya tsugunna ce, My princess, ko ɗago ido ba ta yi ba bare ta kula shi ya sake cewa kiyi hakuri haƙuri don Allah Francis ki bar kukan nan ba zan iya jure shi ba hannu ta ɗaga masa tare da cewar malam ba zan jure kuka ba za ka jure kuka na ba ka raba ni da mai sona ka je ka mini ba saji a matsayin makaryaci munafiki ka auren da ƙarfi bai ji daɗin maganganunta ba a fuskarsa ya nuna haka ya shiru sannan ya ce na ɗauki na amma ki yi haƙuri ki bar kuka please my princess i'm not your princess mala. yes i'm not your princess i'm not your princess princess din shahid ne kawai har abada ba taka ba amma ba za ki daina kukan ba ko to kenan ya magana a hankali yes i can't fuska na ba zai gushe ba ba zai bushe ba har sai ranar da na ganni tare da masoyina na ƙwarai wato shahid wani kishi ne ya tsaya masa aure din ta kira shahidin nan idan ya tuno da halaccin da shahidin ya masa sai ya share kawai ta kalle shi a hasale malam daki nawa ne ko wani daki na wani daki ne nawa a gidanka dan ni ba zan hada daki da kai ba a sanye ya ce room 4 shine nake it's one the bathroom dinsa haka ta kalle shi to ka bani ki na nemi wajen kwana na a hankali ya furta cewar princess amma an halarta mana kwana tare ai harara ta doka masa da wani uban dogon tsaki ta ce 'A gunka kenan to ni agona shahid ne kaɗai wadda aka halasta min in kwana da shi ɗaki ɗaya ba kai ba shiru kawai yayi hawa yake bin fuskarsa zuciyarsa na ta sake-sake cikin tunaninsa ya tsinto muryar na cewa idan fa ba za ka bani ki ba sai ka faɗa mini a hankali meke ciroki daga durowa ya bata tsamta miƙe ta fice daga ɗakin ta shiga zagaye ɗakunan ɗin haka ta kasance to mu je zuwa domin jin yadda za ta kaya sai da ta duba ɗakunan tukunna ta zaɓi ɗaya na biyun <clears throat> da shi kaɗai ne mai furniture sauran kafet ne kawai a cikin ranta bai so ba lokacin da ta ga cewar ɗakin da ta zaɓa yana opposite da wanda ta bar wa wanda aka bar wa mutsaf dole haka ta haƙura a hankali ta shige ɗakin da yake da farin jan akwatuna inda ya ce princess mai kike haka please ya ta galla masa harara ta ce fakin zan yi mana mai ruwanka ya ce amma ba na son yawan magana fa mala wasa wasa take zan akwatinta ko ɗaya ta kasa fitarwa haka ya zo ya ɗauka mata ita ce me kake ba na bukata zan kai miki ne ba na so ka bar shi haka babu yadda ya iya bar mata inda haka ya ko za ta kwana tana tira ba za ta iya fitarwa ba ta yi da ta kasa ta zauna a wajen ta rusa kukanta dariya ta bashi kamar yadda nema ta bani dariya ta bashi kuma tausayi a hankali zai cire ya ja akwatunan nan ya kai mata ɗakin da ta buɗe ya jera mata su yadda suke ɗaya bayan ɗaya ya dawo ɗakin nan ya same ta tana zaune a gun gashi kuma kukan take har yanzu na zaro an kice bai bata tana nan kuka tamkar ran da zai fita ya dawo ya same ta normal ta kalle shi ta ce malam ka daina kallo na na gaya maka sa ya kawar daga kanta ta miƙe tsam ta fice daga ɗakin ɗakin da ta zaɓa shi ta shige tana ƙare masa kallo komai na ɗakin finkulo ne ya hasku sosai da sosai nan da nan kawai ta ji tana son finkulo da ɗakin ɗin don haka ta ji zuciyarta ya mata sanyi da nutsuwa kan gado ta haura ta yi kwanciyarta ta ja wayarta ta buɗe ta hau online ta yi sa'a ya sahib yana online don haka ta yi masa sallama daga baya kuma ta danna masa kira Zonan da ya gani a kan sikirin ɗin ne ya yi mamaki sai kawai ya dake ya amsa tare da cewar amarya ba kya laifi. Fashewa ta yi da matsanancin kuka ka ba ni mamaki yaya ka ban mamaki da har za a haɗa baki da kai amini wurin dole. Ka yaudare ni ka yaudare ni ban taɓa tunanin haka ba me yasa kai min haka ko a mafarki ko mafarki ne aka ce mini hakan ɗin sai na yi sadaka bare kuma gashi da kanka ya faru da gaske. Amma yaya babu komai duk abin da kuka yi ku a ganin ku hakan shi ya fi zan ƙara rayuwata ne a inda kuka zaɓa mini amma rayuwata haka za ta dawwama cikin ƙunci da takaici da baƙin cikin rayuwa daga nan ta kashe wayanta ta ci gaba da kukanta duk abin da ake yi mami da asi suna jinta dukansu hankalinsu ya yi mugun tashi ya sahibu ya ce mami kuma kun gani ko ai na gaya muku na gaya muku musab ɗin nan yana gida kenan a gabansa take faɗan haka mami ta ce ina so na sani ne allah ma ya sani ya zan yi ne da auren jawahir da musab tunda dr shahid take so da an bata shi an wuce wurin asi ta doka uban mai hawaye ne ke zuba a fuskan wani na bin wani hakika duk da jawahir tana son mutsaf amma sun tausaya mata haka suka kasance ya sahib ya danna mata kira amma ta ki amsawa sako ya sako <clears throat> message kawai ta yi mata kamar haka asi kin bani mamaki da har zuciyata ba za ta manta ba da zimami amma babu komai kin kyauta tunda umarni kika cika sai dai ba zan daina mamakin yadda kika ɓoye kika iya ɓoye abin da zai iya cutar da zuciyata ba na gode sosai sai an jima na gode da kika tsaya akan hidimomin bikin nan kin yi ƙoƙari amma a iya bikina ya zama dole ne kawai na gode miki asiya ta ji wani irin yanayi a ranta na kalaman zawayar da ta turo mata kuka ta saka a wajen mami ne ta karbi wayan ɗin ta karanta sakon jawahir sannan ta mika wa sahib shi ma ya karanta dukansu jikinsu ya sanyi ba su ji daɗin abin da ta yi wa asiya ba da yadda ta mata magana don haka mami ta ce ka kira mini ita ya kira ta ya fi sabon miss call amma ta gi ɗagawa karshe kawai sai ta kashe wayar ɗin ta ce ba ki da hankali da kike maganganu a gaban mu ta ya mugun ɓaci cikin kuka ta ce mami ina ɗakina yana ɗakinsa to me zai dame ni ba zan iya jure zama guri ɗaya da shi ba Mami ta yi mamakin yadda ta canza ba kaɗan ba kalamanta yadda take mata magana. Hmm. Daga mai sauƙi zuwa masu ƙuna haka ta dawo yau ita take ma magana haka. Anya jawahir ɗinta ne ta zama haka yarinya mai nutsuwa da tunani da hankali ta ce jawahir hankalinki kuwa cikin kuka ta ce mami hankali na ƙalau lafiya lau nake duk to nake so amma kuka hana shi aure na. ta yaya za a yi na zauna da matsaf bayan abin da ya mini na yaudarar da ya mini sannan kuma wai yanzu ku dawo ku bashi aure na ki ba wa matsaf wayan mami ba zan je sa a daren nan bashi waya ba zan kuma saba miki muddin baki kai masa wayar nan ba kashe wayan da ta yi kawai ta tashi ta kwanciyar ta da ganin sake kira ne ta tashi ta nufi sa ba don taso ba ya haɗa kai da gwiwa komai na damunsa turo ƙofar da aka yi ne yasa ya ɗago da mamaki yake kallon ta ta so ta ce malam gashi ka bar kallo na gidanka ake yayi kasa da idanunsa ta ce mami ne ke son magana da kai a haka ya karɓi wayan ba yadda ya iya abin duniya duk ya dame shi yayin da ita kuma shahid kawai take tunani Allah sarki ba yanda zai kasance ne kai ba zai yiwu ba ma ba ni wayana babu yadda za a yi abin da ya kasance na shahid masoyina kuma ya shiga hannunka ka kira ta da wayanka idan ka ga dama in ba za ka kira ba matsalarka ta fi wayarta ta juya ta fita shi kuma kawai ya tsaya yana duban ta lallai kam daga baya ne ya tuno da ya bar wayan shi a mota kai tsaye fita ya dauko mota ya ɗauko ta <clears throat> mami ya kira suna zaune suka ji ringin ta ce musaf ne fa shahid ya ɗaga <clears throat> kawai ta amsa da sallama ya gaishe ta sannan ya ce jawahir ta ce wa in kira ki kina nema na dama ina so kai haƙuri ne da abin da duk take maka kuma gobe da safe in Allah ya kai mu ka kawo mini ita zan mata faɗa to mami duk yadda kika ce haka za a yi insha Allah daga nan suka yi ban kwana kashe ya dan ji sauki saboda ya san jawahir na jin maganar maminta sosai da sosai ni kuwa a raina na ce Tabbi, a da ne ai take jin maganar maminta da wannan tunani ya kwanta ita ma wayan doctor ta yi ta kira bata same shi ba da guntun hawayenta da tunanin shi bacci ya ɗauke ta da asuba ya tashi ya je masallaci zawahir kuka take ba kaɗan ba ko gidan ma mame <clears throat> ke tashin ta da da asuba to yanzu kuma gashi nan dai haka dai kawai yana dawowa kofar ɗakin ta ya je ta a rufe ya fara nakin a hankali cikin bacci ta ji ana bugun kofa ta bude idan ta ya ja wayar ta duba ta ga karfe biyar da minti talatin da hudu addu'ar tashi daga bacci ta ta ce waye ne ta kuma yake buga mini kofa hakan nan a hankali ya ce ni ne ta ce kai waye in ce musaf ne dama na zo in tashe ki ki sallah ne kar lokaci ya wuce to shikenan ai ni na yi sallah na kuma sai ka wuce tun da dama tun ba kai kake tashi na ba bai ce mata kala bai wuce ɗakinsa zuciyarsa na jin zafin yadda jawahir take masa halin da bai santa da shi a da ba kwanciya kawai yana kallon silibar har ya ɗauke shi lokacin ta tashi sai alwala ta yi sallah sannan ta zero addu'o'in Allah ya dawo mata da shahid ɗinta lafiya wannan kenan take ta ɗauko wayar ta kai tsaye ta shige galari hotunan da hotunansa ta ringa kallo musamman ma waɗanda suka yi ranar da ya kasance ranar ƙarshe ran da ya kai ta gidan zu hotunan da suka yi kyawawa a shaida ma shahid ya san hotunan bankwana kwana suka yi wato shi yasa a ranar ya ce mata haɗuwansu na ƙarshe wasu zafafan hawaye suka fara bin fuskanta sai da ta yi kuka mai isar ta ta kwanta karfe tara ya farka da sauri ya shiga yawan kaya shirya da sauri ya nufi ɗakin ta ya tura cikin sa'a kuwa a buɗe ya same shi da sallama ya shige a kwance take a kan gado sanye da doguwar rigar bacci fin kolo ya gwiwa ne rigar ɗin domin kuwa <clears throat> tunda ta yi sallah da shi ta yi sallah ta tsani kawai ta ɗaura ta sa hijabi ta dawo ko ɗan kwali babu silip take kallo ta yi fakin na gashinta da ribon ɗin nan wanda ke da kyau ba kaɗan ba kitson ta ciku ta sai kuma wanda aka yi shi na gaba inda kawai shi ma da ribon ta haɗa shi kamar dai ƙaramar yarinya haka ta kasance tana nan a kwance e, ya zo gefe ya ce barkan gide Musab kallonta kawai yake yi tare da wani irin yanayi da yake ji ya matso kusa da kanta ya sa hannu a kan filon ɗin ya fara tashinta ta bude idonta a hankali har ta gama buɗe su ta kalle shi nan da nan ta haɗare ta jawo filo tana rufe tun harbe shi da shi a hankali sai ki haƙuri ki tashi kin tashi lafiya ta ciro kanta kawai tare da makare mai wani kallo <clears throat> lafiya na tashi mana ya dan yi murmushi ta ce to me kuma ki haƙuri kimin afuwa na tashe ki ne dama mami ce ta ce mu je gida da sauri ta ce wani gidan ya yi murmushi ta ce gidan mamin mu mana ta ce da gaske gidan mamin za mu je sosai ma kuwa kenan ka fita ka jira ni bari na yi wanka ya tashi ya fita cike da zumuɗi kamar wadda suke zaman lafiya da ita a ransa ya ce lallai tana son maminta kuwa ta shige bathroom ɗin da ta gama komai sai da ta gama komai ta fito <clears throat> duk ta abin da za ta yi ta ce to malam wannan kallon fa ya isa bayan ta fito ka bar kallo na haka na gaya maka ka zo makwanci na kana kokarin sa idanu ka taɓa ni tana tafiya tana gunkune mu tsabje murmushi kawai domin yanzu lamarinta ya daina bashi mamaki sai dariya a ransa cewa ke tabbas Jawahir akwai sauran yarinta tare da ita tana gama fito da kayan da za ta sa cikin akwatinta ta kalle shi ta ce ina da uzuri a ɗaki na fa sai ka fita ka bani wuri in sa kayana bai ce mata komai bai fice ba ta waje ja mata kofar din sannan ta je ta canza kaya zama ta ta gama makeup ɗinta to sai mu je ko <clears throat> ya tashi kai saurara ma ina zuwa bai sake wani abu ba a hankali ta zo ta gama komai bayan ta dawo ne ta bude kofar wani wawan kallo bita da shi <clears throat> tamkar zai cinye ta ta yi kyau sosai ba kaɗan ba doguwar riga ta saka na laishi maroon color mai ratsin fari daga nan kuwa ta sa rigar ya kama ta kuma an yi baza a ƙasa ta jawo wata jaka da gele ta fito mutsawiyar ta princess ba za ki sa hijabi ba ta yi niyyar cewa eh sai kawai ta tuno da shahid ɗinta irin musaf ne shi ma ya tsani ya gama ce da gele tuno da haka da ne ta juya da sauri ta ɗauko babban hijabi ta samu musab ya ji sanyi a ransa don har su sai da ya bayyana jin daɗinsa ta kalle shi ta ce malam ba fadan kai na sa hijabi ba ka daina jin daɗi saboda shahid yana buƙatar na rika sa hijabi ne yasa ya sa na saka shi tabbas bai ji daɗin hakan ba amma sai ya fuska ya ce mata ayya <clears throat> yayi kyau na shahid ta hurga masa harara tare da ce shahid na wade ba wai awa shahid zaka ce ba a ce shi kenan mu je ki ci abinci ya sani fuska ta yi ta ce ba zan je ba shi kuwa haka ya kyale ta ba yadda ya iya bayan sun gama komai ne kawai ya kalle ta ce Francis, ni kuma fa ta kalle shi ba yabo ba fallasa ta ce kai kuma me yana wa a ciki ka ci abinci ko kar ka ci damuwanka Allah sarki sai da ta gama komai abin da za ta yi ta miƙe a hankali <clears throat> ya tashi ya haɗa da kanshi ya gama sai sun da suka gama komai aka kwashe komai aka mayar fakin space su. suka shige mota tana gidan gaba ko me ta tuno ne kawai ta fita ta koma baya ya ce yau kuma direban ki zan zama kenan princess ko kallonsa ba ta yi ba ya ja haka suka tafi ba tare da kuma ta amsa ba a kofar gidan mami suka yi fakin da gudu ta fito ta shige gida asi na tsakar gida ita da mami da tagwaye suna karyawa da sauri ta miƙe ta tare ta tare da cewar besti kun iso zahira ta turo baki ta ce lalla malama ya ishe ni ai na ji halin ki asi kin kyauta min da abin da kika yi Asi ta ce haba don Allah kawata ki haƙuri mu yi magana mana mami ta kalli Jawahir ta ce saurara ba na son shashancin banza da shiririta. Asiyan ne kike wa haka? Bata ce komai ba ta nemi guri ta zauna sannan ta gaishe da mami cikin faɗa ita ma ta amsa fuska ba walwala ta juya ta ɗauki tagwaye ta ɗora a cinyarta. Ta Ta ciro su a jakar ta wadda ta zo da su. <clears throat> ta kalli Asiya ta ce ta gwaye ya gajiyar biki Asiya ta yi murmushi. tana kallon su bata ce komai ba wato ni baki damu da ni ba sai ƴaƴanki ko shikenan in kin ce hakan ma baki min laifi ba ni ma kin nuna mini rashin damuwar ki a kaina ai mami ta ce jawahir wai me kika sha ne kam ta haɗare tare da cewar ni ba abin da na sha oh baki ma san abin da kika yi ba bari yakin abin da kika sha kun to ina ma mijin naki ta ce mus'ab dai mama ba miji na ba ban ma san inda yake ba ta sake haɗare tare da cewar hmm, ina ga a waje na bar shi a mota ta ce kai Allah shiri halinki ki tashi ki je ki ce masa ya shigo ta miƙe ranta ba ta ta same shi ta same shi a zingine a mota malam wai ka shigo in ji mami ka shigo bai jira amsar ta ba <clears throat> shi ma ya kalle ta ta juya ciki ta zauna kusa da asi ta ce na faɗa masa matsa <clears throat> bai shigo da sallama daidai fitowar ya sahib kenan ya bashi hannu suka gaisa sannan ya zauna ya gaida mami da asi mami ta ce sahib ku je ɗakin ka ku zauna bari na zo mu yi magana suka shige ciki asiya dariya ta yi wa jawahir kawai jawahir ta ce wallahi ba na son iskanci dariya ta sake ta ce kin yi min yarinya da kini bibin banza kai sai ka ce wadda muka yi miki auren dole kina son shi ba jawahir ta galla ma asiya harara ta ce to me maraba tunda ba shi ne niyan aure ba yana son aure na yau da ran ya tafi ta sake dariya ta ce Allah ya kyauta miki jawahir ta miƙe ta ɗauki tagwaye suka yi ɗakin mami mami ta ce asi ah, ya kuma ina zaki ce ta ce a'a waje zan ba mami saboda idan ina nan dariya bai zai bar ni ba wallahi na ga abin jawahir din har da shegantaka gara na dan ba wuri idan ta yi yan matan tsinta kenan na san za ta wuce ta faɗi haka cike da dariya har da rike ciki ta yi ciki mami ta ce hmm, ai baki ce baki ci ta shiga ɗaki ba dole ki zauna mu yi da ke jawahir ta ce ke malama ki dawo min da yara na in ya so ki yi tafiyar ki ko Asiya ta ce to masu yara ai ga su nan ta dawo ta zauna tana dariya ta ɗaura ta akan cinyar jawahir ta riƙe su tana yi musu wasa saboda tana son yaran nan sosai inda nema dariyar ne ya hana ni ci gaba da labari nake cewa duka duka anan zan dakata littafi na bakwai sai mu garzaya zuwa littafi na takwas domin jin yadda za ta kasance a littafin wata kawar tafi guba littafi na takwas tare suke alhamdulillah kun ji inda labarin namu yake kenan don haka nake cewa mu garzaya zuwa littafi na gaba wato littafi na takwas kun ji dai yadda yake to ya labarin dr shahid ne kuma wanda ya tafiya a waje ya zaman zai kasance tsakanin jawahir da kuma mus'af hmm, lallai kam ga dai dr shahid ya yi sadaukarwa kai ni dai ba zan iya ba in na yi sadaukarwa to gaskiya dama ba so nake yi ba to alhamdulillah duka duka dai kawai mu je zuwa dai kawai